Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Wai shin kayan ɗa'a na mata da magungunan ƙarin ni'ima shin suna da illa ne ko kuma amfani? A wannan zamanin na dabarun mata na birge mazajensu a wurin kwanciya sun ɗauki wani sabon salo inda suke amfani da wasu sinadarai walau na matsawa ne ko na sha da akan kira da suna haƙƙin maye ko kuma kayan ɗa'a. Ire-iren waɗannan magunguna ana amfani da su a ƙasashen Hausa da sauran ƙasashen yammacin Afirka shin menene kayan mata? Shin wani amfani suke da shi? Me yasa farin jininsu ya ƙaru a 'yan shekarun nan? hasashe ya nuna cewar waɗannan magunguna ko haɗa haɗan na iya saka maza cikin wani halin da ka iya mayar da su tamkar bayan matansu abin tambayar a nan anya kayan matan nan na da wani tasiri kuwa da me ake haɗa kayan mata me yasa suka bazu a ko'ina anya suna aiki kuwa ko kuwa dabarar raba mata da kuɗaɗensu ne kawai wasu matan sun ce kayan mata na ba su damar mallake zuciyar mazajensu don su riƙa yin dukan abin da suke so sun ce amfani da waɗannan magunguna na saka mazan ƙara ganinsu da daraja su mayar da su 'yan gaban goshinsa su mayar da su sun fi nono fari sun fi zuma zaƙi kuma sun fi turare ƙamshi a halin yanzu ba abin mamaki ba ne kaga mata na sayar da kayan mata a shafukan sada zumunta kamar instagram ko youtube kuma abokan cinikinta na yabawa da tasirin kayan nata sannan kuma wannan shirin zai karɓa mana tambayoyi da yawa akan kayan mata Shin menene kayan mata? Masana dai sun ce, kayan mata wani haɗa-haɗan magunguna ne da ke samar da nishaɗi ga ma'aurata, suna tayar da sha'awar mace su ƙara mata ni'ima ya kuma ta ba ta damar gamsar da mijinta a shimfiɗa. A ganin wasu matan, hakan na taimakawa wajen zaunar da su daram a gidajen aurensu. mata da yawa na ganin amfani da kayan mata ne kaɗai hanyar da za su bi su ji daɗin auren nasu kuma su kadai ne mazajensu sai yadda suka ga damar yi da su a cewar mata da yawa da na tattauna da su sun ce akwai matukar amfani tattare da waɗannan magunguna inda ɗaya daga cikin amfaninsu shine kare mata daga kamuwa da cututtuka da suka shafi mata ko kuma warkar da su ga baki ɗaya mata da yawa ganin suke ba za ki kai ko a kira ki da cikakkiyar mace ba in har ba kya amfani da kayan mata suna ganin dole mace ta kasance mai daddaɗan ɗanɗano don jawo hankalin mijinta a yayin auratayya mace ba za ta taɓa jin daɗi ko moran aurenta ba in har ba ta gamsar da mijinta kuma ta hanyar amfani da kayan mata hakan zai samu a cewar inna hawa wata mai siyar da kayan mata da nazanta da ita mata da yawa suna ganin a duk lokacin da mace ta samu rashin jituwa da mijinta to kayan mata ne za su dawo mata da zaman lafiya a cikin aurenta na tabbata mata da yawa na ganin hakan abin yake amma abin tambayar a nan akwai wasu dalilai da ke saka mata fara amfani da kayan mata tabbas akwai kuma dalilai da ke saka mata amfani da kayan mata su ne iyaye mata wasu matan kan yi amfani da kayan ɗa'a sakamakon shawara daga iyaye mata ko kuma koyarwarsu ga iyaye mata a ƙasar hausa wasu iyayen duk lokacin da 'yarsu za ta yi aure sun shirya ta wato su dafa ta ta hanyar ɗura mata jike-jike shaye-shaye shafe-shafe ko kuma yin turare-turare da kayan ɗa'a hakan kan ɗore a wani lokaci har bayan aure a jika wannan a kuma shafa wancan har hakan ya zame musu jiki sai kuma ƙawaye mata kan zauna hirar yadda al'amuran auratayyarsu take garawa ciki kuwa har da yadda suke gudanar da kwanciyar aure ta wannan hanyar matan kan labarta amfani da kuma aikin da kayan ɗa'a. suke yi musu yayin gabatar da kwanciyar aure ta nan matan da ba sa amfani da kayan ɗa'a Musa ko dai su samu daraja da ɗaukaka a wajen mazajensu kamar masu bayar da labarin abu na gaba shine kishi wasu matan na amfani da kayan ɗa'a don su fita daban daga sauran mata musamman ma idan mijin yana da mata sama da ɗaya wannan sai ya sanya su shiga amfani da kayan duk da mijin ya ba su wani fifiko da daraja daga cikin matan nasa tambaya shin da amfani da rashin amfanin kayan mata wanne ya fi rinjaye daga tattaunawar da na yi da ƙwararru na gano wasu abubuwa kamar haka illolin kayan ɗa'a ko ƙarin kayan ni'ima sakamakon ziyarce-ziyarcen zuwa asibitoci haɗe da kuma tambayar waɗanda abin ya shafa kai tsaye da kuma sauraron nazarce-nazarce da abin diddigi na yi sai na fahimci cewa amfani da kayan da'a na da illoli ga waɗanda suke amfani da su irin waɗannan kayan matan na iya janyo wa matan da ke amfani da su matsalolin kiwon lafiya ko zamantakewa da mazajensu likitoci sun bayyana irin matsalolin da mata masu amfani da kayan mata ke fuskanta da suka hada da cututtuka sun kuma bayyana yadda haɗin magungunan ke iya yin illa ga farjin mace ya ɓarnata jikin nata musamman irin wanda ake saka shi a cikin jiki kaɗan daga illolin da suke haddasawa sun haɗa da na farko ƙaiƙayin gaba da sakamakon amfani da kayan ɗa'a musamman ma na matsawa da turare da wasu matan kan yi sai hakan ya haifar musu da ƙaiƙayin gaba sukan matsa ko ka sinadarin kayan ɗa'a a al'aurarsu ko kuma turarurrukan al'aurar tasu wanda a ƙarshe maimakon hakan ta cimma ruwa ta hanyar samun biyan bukata sai jibi ya zama ƙari ta hanyar samuwar ƙaiƙayin gaba wanda idan suka zauna ba abin da za ka ga suna yi sai soshe-soshe abu na biyu shine zubar ruwa daga al'aura sakamakon amfani da kayan ɗa'a na matsi da na turare wasu matan hakan kan haifar musu da zubar ruwa mai ɗoyi daga al'aurarsu wanda zai dinga ɓata musu ɗan kamfai kaji suna warware mai tayar da hankali abu na uku shine ɓarin ciki amfani da kayan mata yana kawo ɓarewar ciki saboda shan maganin ake ba wani ƙa'ida ko ma'auni ko kuma wasu maganin suna da ƙarfi sosai da za su sa hana ciki zama a cikin mahaifa a nan za mu dakata haka kada ku manta da ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon shiri a sanar da ku akan lokaci